أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولا إمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبل كراتون تفسير القرآن من جرمة والذي بدانا كرتش كلا ورد أنجي الجماعة بذلك البدع إقامة السنة يوم Allah ya kaddare mu da kwana na biyar ga zaunawa nan domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin surata ali imrana wanda mun san ita wannan sura tana karantar da jawo hankalin al'umma da yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma rikirkitan yahudawa da jayayya da hujjoji yadda ya kamata musulmai su sani mun kwana aya ta 68 inda Allah madaukakin sarki yake cewa أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين a yahudawa sun zo sun ce ma'anar sallallahu alaihi wasallama mu ne mahi cancanta da ibrahim domin mu ne a kan addini na Ibrahim manzo sallallahu alaihi wasallam kamin ce wani abu sai aya ta jida Allah mu madaukakin sarki yace inna awlan nas lalle mahi cancanta mutane a haƙƙo mahi cancanta su bi Ibrahim da annabi Ibrahim su ce mu a tare da shi lallazi na taba'u waɗannan da sun kaje shi fi zamanihi a cikin lokacinsa wa haza nabi da wannan annabi kuma shi a cancanta da ibrahim muhammadun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam limuwafaqatihi lahu fi aksari shar'i domin mahi yawan shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ta muwafaqa da shari'ar annabi ibrahim alaihi salam don haka shi kenan to shi ya cancanta ya ce ni a tare da annabi ibrahim alaihissalam wallazi na amanu min ummati kuma da waɗanda suka yi imani daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hum allazina yanbaghi su ne ya kamata lahum gare su an yaqulu nahnu ala dini su ya cancanta su ce mu muna bisa ga addinin annabi ibrahim la antum ba ku ba yahudawa wallahu waliyul mu'minin kuma Allah shine mai taimakon mu'minai nasiruhu mai taimakon su wa hafizuhu mai tsare su Allah ka tsare mu Allah ka taimake mu na'am wadda ta'ifatun من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون wato kullun yan aka ce hadisa ta faru to wani wannan kawai ya kariko ya gani ko yana iyawa lokacin da an kai yakin uhudu aka ƙare sai wasu daga cikin yahudawa su hakira amma da fuzaifa suka ce ku zo kun gani muna faɗa muku ba ku iyawa amma ba ku yarda ba to ku yi sauri ku dawo tun gabanin al'amari bai bata muku ba wa mina shubhati akwai daga shubhohi na yahudawa tafsiri yahudu wan nasara bi dinihim wa tazayyinuhum lin nasi ma yadullunahum bihi Musharantar wannan ta hudiyawa da nasara da addinin su da kawaci shi ga mutane abinda za su bar da su da su kama da a yahudu kamar yau da yahuda ta kira mu'azal mu'azu fata da huzefa wa ammaran da ammaru ila dinihim zuwa ga addininsu. su qala ta'ala sai Allah yake tahziran min igtirari bihim tsoratarwa ba su da a cikin su amma duk da haka ba ba a'a cewa Thank you. kanku da addinin na wane ne allati anzala ha alaihi wadda Allah ya jisuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa antum tashharuna alhali kun san ta'lamuna kun san annaha haqqun min Allah gaskiya ta daga Allah wato babu abin da ake hudanci irin mutum ya san gaskiya a ya ta kiri kiri ko kaga yana saba riga bai hude na ko yana da binjime mai rawani kai ne bai hude na iri iri ga gaskiya mutum ya santa Allah ka tsare mu da yahudanci na'am ya أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون من أغسل سلكيكم يتي ya ahalar kitabi ya ku mutanen littahi shin wai lima sunan alhaq don me kuke cudan yadda gaskiya bilbabil da ƙarya littakarihi da karkatar da ita wata zo da kawace ta wa taktumuna alhaqa kuna koyon gaskiya shine sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna annahu haqqun alhali kun san gaskiya ta wato babu cuta ma zuciya irin mutum ya san abin ga gaskiya na ya kiya babu abin da cuta mu tunani irin mutum ya san gaskiya ga gaskiya kiri-kiri mutum ya mulki idanu ne shikiya Allah sauƙaƙa fassara shahada da ilimi ya fassara shaida da ilimi da annaha alkhabarul qati domin labari na yankake fa zama ha al don haka Allah na kira zuwa ga hudiyawa da nasara da musulmi masu babbar riga kada a garwaya gaskiya da ƙarya kada mutum na ganin gaskiya ya murji idanu ya kiya Allah ka ba mu ikon tsayawa gaskiya Ni ya gaba وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة واكفروا آخره لعلهم يرجعون هنا ji da أقول akwai يهودانتي ta yahudanci a shirya da mutum a ce shiga cikinsu amma abinda za ka yi ka samu su tasabbuti ka samu su nauyin jiki zo ba kana tare da su da baya ka dawo kace ba na kwarai na ba to za ka jawo wasu to haka ne yahuda suka dora manzon Allah wa min talbisatil yahudi akwai daga turbuɗa sai hudawa lilku a shubhat domin su jefa shubhohi da mu'mini da akan mu'mini a duhulu fi dini bin lisani duna dun al shiga cikin addini da harshe kai amma zuciya ba a tari. in ka gane cikin ku kamar ciki shi amma muna munafikin Allah ne دون انتقاد القلب ثم الخروج منه بعد ذلك sannan kuma bayan haka sai kaga ya haita ciki da kaskan an saga shi cikin mai tare da komai ala za'amin ila ala al-fasadi zai zo cikin waɗanda da ya fito daga cikin sai shiga cikin waɗanda yace ayyali ko banna wa adamu suka da rashin inganci fihi cikin addinin nasu وإليه أشار بقوله تعالى وقالت طائفة wani yanki na jama'a daga cikin mutanen littafi ta ce al-yahudu yahudawa ne ba abin da zaki sun faɗa sun ce ya ku mutanenmu suka ce na'am aminu billazi unzila ala allazina amanu ku zo ku yi imani da abin nan da an ka suwa ga masu imani da alqur'ani awul islam ko ko masu imani da musulunci amma huwa wajen nahari tun da sahi hmm. ku yi kammako ku sai ku shiga cikin su ku ce kun yarda ai addinin gaskiya na ai za ku yi biyayya ai kun gane ha A walhu. farkon rana amma waqru ahiru ku bari da yammaci ai rana na batun ta faɗi ku kahirce digi da shi kace kai mun ga da banza ta hukuma la'allahum ay yahsu almu'minu mu'mina yarje ulusu dawo an dinihim gaban addinin nasu ku tashi ku shiga cikin addinin su ku ce kun yarda ai tai sai da ba sai ku ce a ah, a shi ɓanna ta ku dawo sai kun kwaso wasu yahudanci kenan ga shi cikin ku a wani amma amma muguna Allah ya sauƙaƙa irin mai irin wannan siffa zamanin manzo Allah ya an sami kashi ɗaya kai in ya kuluna domin su suna cewa ma raja a ha'ula anhu waɗanga ba su dawo ba gaban addinin ka ba da duhu ne ba shiga su fihi ciki wa hum ulul ilmi alhali su abuta ilimi na illa li ilmihim budulanahu sai don sun san ballata wai abin da za a cewa kenan Allah ya sauƙaƙa wa qalu aidan sun faɗa kuma ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم abinda maluma suka ce wannan aya cikin wannan sura babu aya mai mushkilarta tana da wai fahimta Allah ya gane da mu to sai a duba da kyau yahudawa sun ce suna kira yan uwan suka ce mu ɗaya an ka ce a mu ɗaya suka ce ku ji wala tu'minu ku yadda ku gasgasta illa liman sai ga wannan da ta bi a yabbi dinakum addininku Allah mu za'ida aula tuqirru illa liman mu gairu za'ida kab ku yadda ku gaskata ku ce daidai shi abin da yake gaskiya ta sai wanda aka addinin ku mun gane karatun nan wato duwa da kai gaskiya a ka'idan ba hude bai yadda da gaskiya haka ba sai in ta da siyasi duwa da gaskiya a bayanan mai in dai ba shi yayin da ita bayana ba ta yahudanci kenan wala tu'minu illa liman na ku wannan kenan ko kuma sannan su ce mu tsallaka wala tu'minu ku yarda ku imani ku yarda ku gaskata an aibi an yuta a hadin cewa ana ba daya kun gane shi mun tsallaka wata jimla eh cewa ana ba ɗaya misila ma utitu misalin abin da an ka ba ku min alkitabi na littafi wal hikimata da hikima wal fada'ili da alkhairai kab ku yadda ku an annabta na fadawa ga wani in ba bai hudi ba kuma nasari kab ku yadda ku ce ana jidda wani littafi ga wani ka ku gaggauta haka an gane shi ko to wannan jimla mota da lata gita ta yi kul lahum ya muhammadu kace ki ya kai ne muhammadu inna huda lalle shiriya hudallahi shiriya Allah ta allazi huwa islam wa ma adahu duk abin da ba wannan shirya ba dalalun batana wal jumlatu itirabu wa an mafa'ulai tumin wal mustasna minhu ahadu قدم عليه المستثنى المعنى لا تقروا بأن أحد يؤتى ذلك ku tabbatar cewa wani ana bashi wannan Ila liman tabi'a dinakum sai wanda ya addinin kuna tare da kuwa au yuhadukum ko kuma au din ma'anar ta hatta in kun yarda ku yadda hatta kun balle hasu jayar ai almumin ne galibi kun sunu jaye ku inda rabbi kun go ubangiji ko mai kiyama kana kiyama ni annakum asaqu dinan domin ku kun kai ingancin addini au din nan ma'ana hatta gare ta in ka fassara ta da ma'ana au karatun bai haduwa Qur'ani yana jida da abinda larabawa suke a kansa kamar yadda wani jahili yake cewa فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت ونؤذر أو نموت حتى نموت يجي مرور العيد وإن ونا عودا وفي قراءة أعان بهمزة التوبيخ أي أتيتا أحد مثله تقرون به yanzu ya wani mutum guda ɗaya da kuke kuke hurtawa ku tabbatar qala ta'ala qul kace ya kana muhammadu sallallahu alaihi wasallam innal fadala lallai fadala alkhairi biyadillahi ga hannun Allah yake Allah shi ke ba shi shiga wanda yake wannan ta aika ikon Allah kamata mallan yake mufawwalina aw muawwalina hmm. talawwalina aw kalahirina ma kana min khairin wa sharrin minhu yatubul ghayru sirra kufu anhu wato falla ga hannun Allah take yutihi Allah na bashi shi ga mai sha'u wanda ya so famin aina lakum Allah yuta haɗin misl ma utitu ni ina kun ka samu ba a ba wani ina abin da Ka ba ku kai wallahu wasi'un Allah mai wala sun falala na kasirul fadl mai yawan falala alimu Allah masanina bi man huwa ahluhu wanda ke cancanta hmm. Allah ka ba mu falalarka na'am يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم كما يختص برحمته من يشاء الله ينا كيبان شوان بيسو برحمته أقول لي إيهانا نعم. باب والله ذو فضل الله ما أبو شيخ لنا على عظيم الجرمى الله كبار فضل لك نعم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الهيانة في الدين يودرى في شن الدين أصلها الحرص على المال يودرى في شن الدين توشنتا ودن قدي منا تعرفوا yaudara cikin addini asalin ta kwaɗan kuɗi duk wanda ta cikin yaudara cikin addini shi tun jari wallahi kuɗi na ka so aljihu ne ka sai cika addinin ba shi a gaba ne ba wa hubbun duniya da son duniya wa zaharifuha da kawace-kawacen duniya wa hubbul mali son kuɗi wa duniya da duniya yusabbibul khiyana yana zama dalilin yaudara in dai ka dauka ka ba shi shi ana zama lafiya in baka ba shi ba duk inda tsuguna shi kai ka zagi Allahu akbar ku dubi duniya ku dubi mutane Allah sauƙaƙe a'a yusabbibul khiyanata fil mal wal akhlaqi zamima da kuma dabi'u miyagu duk inda ka ga mutum na kuɗin a bashi kuɗi shi na kuɗin ya samu kuɗi to in ka ga mugun ɗabi'a shi na in abin da aka zargi na kuma shi na ko ina ina faɗawa wata kaddamar bayan bayani ya gabata fil khiyanati a cikin yaudara fi dini ga addini wa yati bayanu al khiyanati fil amwali kuma bayanin yaudara a cikin dukiya zai zo من da واليهود da yahudawa shi ma ya fi ga abin da aka yi daga cikin mutanen littafi yahudawa da nasara akwai man in ta'amanhu bikin ɗarin wanda in ka amince mai da dukiya mai yawa bi malin da dukiya kasirin mai yawa kace a ya amsa to in ka dawo amsa kayan ka yu addihi ilaika yana baki ta zuwa gare ka ko canza mata madauri da yi ba jama'a na jin karatun nan yahudu da nasara da wasu daga cikin musulmi akwai wanda in ka amince mai da dukiya mai yawa ka bashi ajiya in ka dawo ka ce na dawo an saka kayana zai ɗauko ta wadda ka bashi shi za ka ajiyar ta li amanati don amana ta abdullahi ibn salamin to dan salami aw da'ahu rajulun alfa wa mi'atay uqiya zahaban abdullahi dan salami wani namiji ya bashi uqiya dubu da ɗari biyu na zinari ya ta dogo tiya ya dawo ya sallama ya ce kuɗin nan ne zo amsa da baka ajiya fa addaha ilayhi ko mai kane Ba bashi wanda baya biya yi aiki kware ko bai ba Wani bari ka cikin su akwai man in ta aman hudu dinarin wanda in ka amince mai dinari la yu'addihi ilayka bai bashi shi zuwa gare ka ya lisiyanati don zama ne mai yaudashi illa ma dunta alaihi qa'ima sai inda ka ba ka baka daga baka ce kawo illa ma dumta alaihi qa'ima ko ko sai in ka kashi kotu illa ma dumta alaihi qa'ima ko ko sai in ka ci falafi la tufariquhu ba da shi ba ko mata faraqatahu ko shi ka rabu da shi an karu wuce shi shi ne ba gaba ne ko jaba ajiya ba a'a kai ko ba shi nan sai ka dazu ne wa ka ba sai zo a da wanda ka ba ajiya ni ba ka ban ba dinari guda wa ga wani an ba shi dinari dubu da ɗari biyu a ukiya ukiya dubu da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari biyu an ka ba shi ajiya an ka zo amsa ya ba su wa gaba ɗaya amma ga wanda an ba dinari guda an so a bayar da dinari jama'a akwai wadara wurin ko babu to mutane haka suke ka ka abun da ashara kama ka abu dan ashara in sau da sauda'ahu qurayshiyun dinara wani ba ƙurashi ya bashi ajiyar dinari ya da yake kudin nan da na baka dinarin nan da yake wani an yi wanda nake ban taɓa ganin ka ba fajar da huyar mai ya yake ka ce zuwa da wani ka ba kuɗi kamata ba ni na ba Allah ya sauƙaƙa Baiki ne akwai kan hasu sin hasu shi ma inda duk abin kai riga ki ga hannu ne ƙarya ta ƙari ya zanna ki abin ka kai kure kai ga hannu kai dawo ga hannu ka a yaudara ta kai ƙarfi to anan nan, maluma suka ce wannan shine mafi dalilin dalili akan kauli da mafhumul mafhumul Ni Allah ya amata. Allah ya amata kashi biyu wanda aka ba ya aje a ce a dawo a ce kawo ya kawo yana da amana ko bai da akwai wanda aka ba ajiya shi ko da an daga to abin nan ba a samu ne sai ko in an bi wata hanya ba kashi biyu kenan ba to shi ne akwai kashi na uku akwai wanda shi ko in ka bashi ko ko ka ko da wama tsere haka ko ka da wama tsere baka amma na siya amma shi na siya amma ba amma yana nan ciki to haka ilmin shari'a yake wannan shi ake kira fiqh kai ko kai kyauta uku na wanda aka ba ya bayar wanda aka ba bai basuwa da wanda aka ba a yi tsaye a amfana ganin ko bai an tsaya bai bai don haka bisa ga wannan malaman bazina da suka ce duk wanda an kafa abu ya hana to ana iya tsare shi a amshi shi tunda Allah ce illa ma dumta alai tunda Allah ce shi ana mai tasawuki to ana iya kai shi ko to a tsare shi wannan shine fiqhu to shi da lahi wa man ala al-ahwali qad taqa'ada فالضرب والسجن عليه سرمدا حتى يؤدي ما عليه قعدا wanda zauna ga dukiyoyin mutane na ci ya halaka dukiyoyin mutane da yawa an ka nema ba a samu gari shi ba to duka da kai gidan yari har abada ya zauna gidan yari sai ya bada abin nan da zauna halaka na mutane Allah ya gane a adai barin basuwa mista basu bai bi annahum qalu don sun ce laysa alaina fil ummiyina sabil su ga fahimta su duk abin da sun kace inna la na sun sha dai an kace ni sun kace dukiya da aka hannu su samu ta rijala mu sun kai sun ka amshi ba mu da karhin iya amsa yanzu amma in ta shigo to sai mu tari ba ta komawa kaji abin da fahimta su ai babu ismul laihi listihlali saboda halatta wasu zulmu zalimcin man khalafa duk wanda sau amadinin addinin wato ba yahudi na wanda kake wa a ci kayan mutane ba a biya ko ko ai ko kati eh, abu kaza da abu kaza in ka karanta addu'a kaza duk sana biyan bashi ko ba a haka nan yahudi na wa nasabuhu ilayhi ta'ala sun ga jingina zuwa ga Allah قال تعالى ويقولون على الله الكذب سنة أخوة فإن كريا الله في نسبة ذلك أتنجين جنة وانا إليه زواج الله في التوراة وهم يعلمون أنهم كاذبون على حالي سوفا سنة كريتان لم يقولوا ذلك عن جهل وتفضل وانا دا ظاهر جيبا ويؤذروا بلي أنه ذلك آه أصوم هذا بسجاع سكرتي الله توقع وعن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير مرسلا انه قال عند نزولها النبي يا هذا كون جي آية yace ka ziba a ada'ullahi maƙiyar Allah sun yi ƙarfa ma min shay'in fil jahiliyyati illa huwa tahta qadami babu wani abu lokacin jahiliya sai yana ƙarƙashin dugadugan ganau ay mansukun abin shahiwa masarukun abin bari illa al amanata sai amana ita kam wa inna ha mu'addatun ila al-birri wal fajiri ita kan abin bayarwa ta zuwa ga managarci da wanda shawara ki karma in ya baka amana ba shi kane amana babban kaya ta wallahi tana ta zuba mutum ga siradi ta kaɗu cikin wuta in an kama mutum amana ya ci to ranar alkiyama akwai wani kwazazzabin rami cikin wutar annama. in an ka surmu ba a kai cikin wannan rani sai an shekara saba'in wa mace amana sai a ce ga amana nan ciki shi ga ɗauko ta in ya ɗauko sai ya kawo bakin gaɓa ramin nan shi fito sai ta gwabce ta koma sai a ce koma haka azaba ta take har abada amana kuma kashi kashi ta ya ku masu mulki talaka amana kuna ya ku malamai bayan Allah amma ana ko ta faɗa musu gaskiya ya ku da tiƙai ya kai shi da amana kuna hakawata ya kai da tiƙan gida gidanka amana kana ya ke ba ta da aƙaƙa ki ya da aikin ki amana kina dukiyar mijinki amana kina ya kai yaron mai dukiya dukiyar gidanka amana ta ya kai wanda ya gama da dan uwa ne ya kai wanda a cikin al'ummar musulmi mutunci su amana na wallahi kowace mutuncin musulmi Allah zai sa shi cikin irin waccan azaba Allah saukaka to ci gaba بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى عليهم فيه سبيل akwai wata hanya ta kamawa gare su man aufa bi ahadihi duk wanda ya cika da alƙawalin Allah allazi ahada Allahu alaihi wanda ya Allah alƙawali akai aw bi ahadillahi ilaihi kuku da alƙawalin Allah zuwa gare min ada'il amanatu wa ghairi na bayar da amana da wani sa wattaqallaha ya tsorci ubangiji tarkin hiyanati da barin yaudara kai yaudara babu jawo wal ma'asi da sawa ma Allah wa amala da'ati da aikin da'a fa inna allaha bil muttaqina allah na sakamakon kwarai ga mahujin tsoron sa marmakon a ce fa inna allaha yuhibbuhum fa inna allaha yuhibbuhum sai an kace yuhibbul muttaqina an ka zo suna zahiri fihi wad'u zahiri mawdi' al mulma ay yuhibbuhum bi ma'ana yusibuhum wal maqsudu bihi al umum روى روى شيخاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم buhari da muslim da suke nan guda biyu sun rawaito hadisi daga abdullahi dan umar arba man kunna fi man kunna fi hudu duk wanda zama cikin su kana munafiqan khalisan ya zama munafiki kinsa abubuwa guda hudu wanda zai zama cikin su to ya zama munafiki takacce Allah tsare mu da wannan tacewa wa man kana fihi hasalatun wanda aka fi a ciki minhuna daga cikin su kana fihi hasalatun minan nifaqi ya zaina da dabi'a ta munafici hatta ya da'aha sai ya barta to ga sunan izaqtu min khana wanda ya an ka amince mai shi ha inci shi yaudara yau yaudara ita ka nema ruwa jallu. Allah sauƙaƙa wai za ka daita ka zama lokacin da kike ba da labari sai ya karya duk lokacin da ya da mutane labari sai ya sharara karya wa iza ahada gadara idan a mu'ahada da shi wani abu na ganin hankula za ku tashi an kace to a to a gyara ko ku wani abu na ake alƙawari da shi ko ku yaƙi na an kace bari a aje yaƙi da kiza ga darasihi zamba ha hada yana gudana ko'ina. ina wai za ha sama in yi husuma a sai ya tsallaka iyaka Allah sauƙaƙa inta to duk wanda ya hada waɗanda munahiki na tsintsa tsintsa ha to ci gaba إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومن هي أهل الكتاب akwai da yaudarar mutanen littafi yahudu na sara fi gairin ma fi gairin malin ba ga ba ba mu yi magana yaudara ga ba to ga ta nan kuma ba cikin dukiyar ba tabdili kitabun la canza littafin Allah bima yuhibbuna ga abin da suke so misalan atan nabi misalin sifar mangan Allah wa ahadillahi da alƙawalin Allah da ilayhim gare su fi taurata a cikin at-taura wal isra'u da ƙarfin hali alal khalifa akan rantsuwa ka zuba akan ƙarya duk wanda kaga yana rantsuwa akan ƙarya ko ka bi bayani da yahudi na ko shi na da riga diga da sa dole shi cire Allah sauka ka amin au fi bai islatu ko kuma cikin da fil'a to wani raddin an ikda'i don a yi raddi don ka aiko da suwa fiha a cikin qala Allah ta'ala Allah ya ce innal ladzina yashtaruna lalle waɗannan da ke hurhurawa ma'ana waɗanda ke saye ya sabbiru suna canzawa da adilla da alƙawarin Allah ilayin da ya gare su bil imani a cikin imani wa ada amana da bada amana kuma suna canza wannan abin wa imanim da rantsoyin su da suke yi alfa rantsoyin su bihi da shi ta alama da wasu sarki kazibina samanan kalila yan kuɗi yan kaɗan min duna duniya ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah waɗanga babu rabo gare su alkiyama nasibun rabo ba su alkiyama kuma wala yukallimuhum wallahu Allah bai magana da su ghadaban alaihim don hushi akan su wala yanzuru ilaihim Allah bai dubin su yarhamu wanda yake musu rahama yawmal qiyamati ran alkiyama wala yuzakkihim Allah bai tsalake su walahum azabun Alimu suna da azaba mai raɗaɗi mai cin jiki mai zuwa rafata Allah tsari mu da ita mulimu mai raɗaɗi ita a nan da wannan aya malamai suka ce hukuncin alƙali biya halatta da abin da haram kuka kai ƙara kotu an hukumta abin da annan ta zo da hujjoji an baka amma ba naka na ba to wannan ba su ba ta halatta ma shi ba sai dai an raba jayayya duniya in ka san ba kayan ka na ba mai kaya kaya ne kawai Allah sauƙaƙa oh, oh malamai suna iskin baki wasu maza an haɗe mulki Allah sauƙaƙa ku ci gaba وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم lallai daga cikinsu akwai ai ahli kitab mutanen littafi na fariqan wallahi akwai wani gabrin jama'a Da ɗa'ifatin wani yanki ka abin da ashirin kamar sabu da ashirin ya luna suna karkatar da alisinatan halusun bil kitab da littafi ayyuna ha suna karkatar da ita kirafi da karatun al munazzali sabani da yaji da ila ma harahu zuwa gaban sun ka canza min na'at nabi ne cewa manzon Allah wa nabi mutane kamar shi misra suka haka da ta hasabuhu domin su ma saurare ku zace shi a almun hari abin karkacewa ku zace shi min kitabi na daga cikin littafi allazi anzalahu Allah wanda Allah ya tsawa wal hal ma huwa min kitabi bai cikin littafin da Allah ya wai wa yaquluna suna wadi ala wai wa yaqulu suna cewa huwa min indillahi cewa wannan littafin daga Allah yake wa ma huwa min indillah alhali ƙarya suka yi ba wurin Allah yake ba ay yaquluna ma ma zikira suna faɗa tare da abin da an ka ambata min allahi na karkacewa wata hari da juyewa ala ɗariƙa ta safari da hanyar bayyanawa la da tauriya ba da tauriya ba wata hari ba da jirwayi ba wata ƙulu na kazib ala Allah suna faɗa ƙarya suna jingina ma Allah wa hum ya'lamuna annahum kazibuna ala hali sun san su maƙaryata ne jama'a akwai yaudarar da tafi mutum shi ƙarya ya natsar da wani da ita alhali ya san ƙarya shi to kowa ta haka ko an wana bai huli na Allah ya sauƙaƙa sai ya gaba alhamdulillah الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar kullum muna sauraron wannan karatu ne a babban masallacin jima'a na da ke tsohuwar mayanka na kungiyar jama'atun da zalfi da ya welcome a tasawa almahumu a shek ismail idris bin zakariya allah ya ji kansa da rahama wanda a sheik abdurrahman isa jiga shugaban su malamai na jihar kebbi tare da alhafi abdurrahman ahmad hussaini jos ke gabatarwa allah ya taka musu alheri. yau insha allah mai tambayar da farko yana cewa ana gafarta malam ya ce shi ne ya kasance yana yana aikata wasu kaba'irori kuma sai ya niyya ya tuba kuma sai ya sake ya kusan su uku a ƙarshe ya yana son mala ya taimaka mashi da wani abin da zai karanta domin ya bar wannan mugun aiki kuma yana da yan uwa musulmai addu'a kan wannan matsala to farko ina son in faɗa ma mai irin wannan hali in mutum na aikata ba'ira to in ya gwada zai tuba in bai tuba ya ƙara wata kaba'ira tasawuf da tuba ga laifi shi ma laifi na wato saufa saufa saufa tubu lahina to amma abinda kace in sai makama kai ta istighfari insha Allah Allah zai baka dama ka tuba Allah ya taimake mu tuba na'am a sai da tambaya da gaba yace Allah gafarta malam a idan mutum ya samu raka'a daya a cikin sallar isha'i sai ya yi sai gyara sallar shi to in mutum ya samu sallar isha in mutum ya samu ɗaya cikin sallar isha'i abu ya yi sauƙi ne da suka rage duka ƙaba'ina idan ya tashi zai ranka sallar zai zai biya waɗannan abin da suka rage sai ya kawo raka'a sai ya tashi mai fatiha da sura su zauna shi tafiya domin yanzu ya kai ga raka'a biyu sannan nan gaba kuma in tashi kawo mai fatiha da sura ba zai zauna ba sannan ya tashi kawo mai fatiha kadai sai ya zauna shi ta sai ya sallama ya gama sallah hmm. sai tambayar ta da biyu wanda yake roƙo ne ke yi cewa da Allah a ja hankalin 'yan gidan rediyo su dinga su daina katse wasu bayanai da ake yi a wajen tasiri yana yiwa wuta an ka ɗauke da eh. sai mai tambaya na gaba na'am yace ne menene hukunci limamin da yake bada sallah na'am kuma karamin yaro na wasa a gaban shi haka wajen sajada yakan sa yaron a tsakiya mm. wani lokaci sai ya tura yaron gefe mm. wani lokaci ma sai ya canza wurin sajada saboda yaron mm. to farko abin da kamata ya fi yaro gida in zai ba da sallah amma har an to da yaro masallaci ya yayi babu komai don annabi ya salla da umama eh, eh, eh ya tashi yana karatu shirki ta ya rungume ta in zai ruku ya saba ta gehe in zai sajada ya aje ta in ta shi doko ta an kace kun ba aikin da ba ta sallah na ba wannan hadisi yana cikin hadisan da wasu malamai suka hujja da su akan kadalo domin hannun ne guda sake yake guda arun gobe da ita na'am sai mai tambaya na gaba yake ga malla shi da ya kwanta bacci sai ya yi mafarkin wani an ba shi wani abu haka to ɗayan haka kuma sai ya waye gari ya yi mani na'am ya fito masa mm. yake shin dole ne sai ya yi wankan janaba tun da ba shawa ba ce a'a to dole na sai yawon kan janaba in ya so mishi walke ko so cin kwana amma idan da da idan da walke na mani ya fito ba da shawa ba kama a ci yana da kazuwa mun san kazuwa garji kun san garji ko ok nan gida muke ko eh gida muke eh, eh zai soshe ta sai mani ko yana saman doki yana yana suka da shi sai ya sulu sulu na doki sai saya mani ko kunama ta halbe shi ya yi mani ko ruwan za cikin baho an ka kada ya ciki sai ya mani ko wani zo iske shi bai san akwai wani baya gare ta ba sai mai bulala sai ya mani to duk waɗanda babu wanka sai dai shi wanke wando ne shi wanke jiki ne sake alwallah wannan shi ne ake shafi ba hanyar lazza ba na'am a sai mai tambaya na gaba wanda ke shi addu'a yake nema ga jama'ar musulmi ta wannan kuma Allah ya taimake shi kuma Allah ya bukata ta alkhairi na'am wannan kuma yana neman mutunta ne cewa shi dai bai yarda da akwai maye ba amma kuma sai ya san wani al'amari ya kai shi wurin mai maganin maye haka kuma ya nuna duk abin da aka yi masa turare ne ake aka bashi da dai sauran wasu abuwa da yake yi to shi ne dai daga baya kokonto shige shi yake shi ne an matsayi ne shi dai bai da mai ba ya tabbatar da sihiri na to amma kuma gashi ya je wurin mai neman magani ne mahita zan amsa mishi tambaya ce amma zan ce yana da kyau karatun da aka ɗauka na jega yau karatun zamu yi Allah kai ya tarbi hasan din nan domin akwai maganar ya yi mu kai muna cikin suratu yusufa eh, mu ya yi mu kai ga magana don ga tafsiri ta hewa da ruwa wato abinda aka ce wato wasu mutane Allah ya yi musu wata halitta halittar nan da Allah halitta su da ita suna da wani dahi ga ido da baki kamar yadda maciji yake da dahi da kunama in suka ga abu ya ba su shawa in ba su ce Allah shi ta albarka ba to abin nan yana yiwa ko dai shi wannan da sun ka gani da wannan abin ko shi mutu ko ya samu shi lahiya mai tsanani wannan ya taɓa faruwa annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya hito za suna wani wuri sun kai sarar san wajen juhufa akwai wani da cikin sabansa wanda ya tuɗe shi wanka yana da jubba ya cire ta akwai wani ta shi ko sai ce oh ban taɓa ganin fatan jiki mai kyau irin wannan ba kawai da faɗi wannan magana sai wannan bawan Allah ya faɗi da ya faɗi sai aka zo aka ce ma'anar annabi sallallahu alaihi wa ne ko ba za a yi ta da shi ba domin ka haifin shi na wa'ak shari amma kuma ga dalilin da ya sa sai annabi ya sa an shiru ruwan nan da yau magana ya ce yau shi za ku kashe yan uwanku yaya ɗan uwa zai kashe ɗan uwa ne don haka annabi ya a sashi shi alwala aka sahi alwala aka zuba ga wannan mutum sai ya tashi ya warke da shi an kai tafiya to in akwai wannan ga ido ko baki amma da da ya ga wannan da cewa Allah ta albarka to ba a samu matsala to in akwai wannan ga ido ko baki an san haka Allah ka halitta wani to yana yiwa kila kuma a samu sabin wannan abin ga wani bisa wasu hanyoyi mun fahimci wannan kuma shi abin da ya abin nan annabi annabi yaqub alaihi salam yace ma yaya ne in za ku shiga masar yace la tadkhulu min bakin wahidi ka ku shiga kofa guda sun ce saboda irin wannan na don in sun ka biyo ga su da tsayi ga su da kyawu ga su ɗiyan mutum guda to in irin wannan mai duhun ido ya gani ya sa baki kila duk babu mai dawa gida to irin wannan ke Allah ya sauka to kaje wadaje to insha Allah kuma nan da mu za ka ta sai kuma gobe sai dai akwai yan uwa musulmi masu neman addu'a kuma akwai kasar na shi alhafiz wanda ya yi sabon a complete Qur'an ana iya samun shiga shi aliyasau mai ɗaukar wannan kasar a da zara an tashi muna fata Allah ya ba da ikon saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sallu ala nabiyil karim Muhammad in kama محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حمد مجيد الله غافر ثمنا Allah gafarta ma iyayenmu Allah gafarta ma malamanmu wanda suka yi tasirin musulunci a wannan ƙasa kamar Sheikh Usman bin Fozo da ɗan uwansa Malam Abdullahi Bandu da su Muhammad Bello da su Abdulsalam da sauransu Allah ta musu rahama ya Allah ubangiji na baya bayan su kaman shi mu mu'assin wannan kungiya a Sheikh Ismail bin Zakariya Allah ka yafe masa da shi dan malamin sa na tauhid a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ka saka musu alkhairi Allah ka sa aljanna makomarsa da duk wanda suka yi gwagwarmayar daga musulunci a wannan ƙasa wanda muka san su da wanda ba mu san su ba Allah kai musu rahama mamatan mu musulmai maza da mata manya da ƙanana tsohuwar kushiyoyi da sabuwar kushiyoyi ta maza da ta mata Allah kai musu rahama Allah ka sa zan tafiye na gidan aljanna mu da muke rayuwa a doron wannan duniya mai ciki da fitintunu Allah ka rana bisa shaƙi imani in cika mu ta zo Allah ka sa mu cika muna musulmai masu imani babban jagoran mu na wannan tafiya a Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir Allah ta saka masa alkhairi Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ta taimaki mataimakinsa a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo Allah ya ƙara masa kibawa Allah ka taimaki sa'i na ƙasa a Sheikh Sirafin Jingir mataimakin Malam Nabi Allah ya kara masa gudumawa manyan manyan malama da shi malam ya tura su cikin ƙasa da wajen ƙasa don gabatar da irin wannan tafsiri muna fata Allah ta musu gudumawa cikinsu akwai shi wannan babban malamin mu ɗaya daga cikin manyan manyan malamai na koli baki ɗaya na wannan kungiya kuma babban jagora na wannan jiha na wannan kungiya Sheikh Abdulrahman Isa Jega da yake gabatar da wannan tafsiri a wannan babban masallaci da kuma garin jeza Allah ya ƙara mu rayuwarsa albarka Allah ka dan mahaifansa Allah ta raya gidansa wannan ilimi da yake tilkoki ga al'umma Allah ka sa ya tasiri a duniya baki ɗaya manyan manyan 'yan sa Allah ya ƙara musu albarka shugaban kungiya na wannan jiha Allah ka masa gudunmawa da yan majalisun salatu daya shugaban mu na yan agaji na wannan jiha Allah ka masa gudunmawa da mataimakin su duka mataimaka baki daya shawarar iyayen kungiya Allah ka kara masa gudunmawa ya Allah ubangiji jagorori na wannan jiha a fannin hukuma tun da hasan shi mai girma gwamna da yan sa Allah ka kara musu gudunmawa Allah ka musu gudunmawa Allah ka dora su akan daidai Allah ka kara musu tausayin talakawansu ya Allah ubangiji muna roƙonka bayan ka da suke sokowa wajen wannan tafsiri ciki akwai manya-manyan jami'an gwamnati a ministrori daban-daban da makamai daban-daban da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da manoma da makiyaya da ɗaiɗaiku jama'an alkhairi da suke tahowa nesa da kusurin sauran wannan tafsiri Allah ka kada daga kowa a cikin mu masu ɗaukar wannan karatu wato su nta da su alhaji abubakar shauran abokan aikin shi muna fata Allah ka saka musu alkhairi yan agaji da ake cikai kawo don ganin wannan aiki ya buga cikin alkhairi Allah ka saka musu alkhairi manya-manyan malama da suke tare da malam kullum kamar shi da su gamane da shauran su ga sakare da shauran jama'an alkhairi muna fata Allah ya saka musu alkhairi ya Allah ubangiji muna roƙon kayan da haka girma ga farkon wannan wata lafiya Allah ka samu ga ƙarshen su lafiya Allah ka ɗaga da mu karɓi ba, ibadodin mu Allah ka samu yi ba sai jiran su ƙadar ya Allah ya ubangiji Allah ka samu cin bayan ka wanda za ta 'yantar wanda suke fama da kuncin rayuwa cikin musulmai Allah ka yassara musu wanda suke cinyewa Allah ka kara musu buɗi wanda suka rubutu wato takarda na neman addu'a na alkhairi da wanda suke neman kariya Allah ka amsa musu addu'o'in su namu baki daya da ma wanda ba su rubuta ba Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka kara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da dukkan da musulmai ke rayuwa ya Allah ya Allah ubangiji sarakunan mu muna fata Allah ka kara musu gudumawa ka dora su akan daidai mu karanta lana sharaɗi ba ɗaya Allah ka amsa mana wannan addu'o'i marasa lafiyar musulmai wanda suke asibitoci ko wanda suke gidaje ko ma wanda suke yawo da cuta a cikinsu musulmai Allah ka warkar da su mu kuma Allah ka kara mu da lafiya mai albarka Allah ka ba mu ikon yin maka da'a da biyo da lafiyar da ka ba mu بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولد الله أعوذ الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين